ابن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زراعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya wata rana ba da zan yawman linnasi yana bayyane cikin mutane wato ya shigo yana zaune cikin abin da sahabbansa ba a tafi jibril sai jibril ya zo masa faƙala ya ce mal iman wato menene imani ga wata riwaya ta abin nan ta ta musulun sai da ya tambaye ke ya muhammad na akadarni an iman na ta ba ni labarin imani wato da ya ambace shi da sunansa ya jawo hankalin mutane wani ne yake kiran sa abin nan sai babban mutum cikin jama'a kika ce ya wani kaga wato jawo hankali ne to nan wato wannan riwaya ba da ita bukhari yayi amfani ba wato yake menene imani kala al’imanu an tumi na billa kun gana tambaya da ma don abu su an imani kala al’iman an tumi na billa ka imani ka Allah gaskiya ne ya su da suwacinsa wa mala’ika fi kuma ka imani da mala’ikun Allah ka san wato ba maza ba mata ba ne an yi su da haske sannan kuma Allah ya halitta su da halitta wadda yake ci daya sanya da su sai dai akwai masu kahikai cikinsu biyu da uku da abin da ya fi haka nan wa bi liqa'ihi kuma tambaya da ga abin gamuwa da shi ranar kiyama wa rusulihi kuma manzannin Allah wa tu'minu bil ba'th sannan kai imani da cewa tashin kiyama gaskiya ne wato wanda ya mutu Allah zai tayar da shi wato haka annabi yayi masa bayani yace wannan shine imani gaba ɗaya ashe kenan wanda duk mutum ya rage babu imani kun fahimta ko mm. Mm. قال mm-hmm. ya wani akwai wani rashin da da eh ga annabi ka ce masa ya Muhammad Allah ya hana ma haka nan mm, la la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibalikum ba'da ashe wannan mutum da ya taho ya ya Muhammad akwai wani abu tare da shi saboda Buhari yi a'a ba don haka nan ba wata Buhari na riwaya da abin da ya inganta na hadisi gare shi ko wannan ruwaya ta inganta ga muslim wannan ta inganta ga bukhari wannan duk yana ƙara taimaka mana cewa wannan hadisi mai ingantacce ne ta gani kala mal islam sannan kuma wato jibril ya tambayi annabi menene musulunci kala al islam an ta'budallah da ake ce ne musulunci ka bauta mu Allah shi dai wala tushrika bihi kada ka haɗa kowa da shi yaya ake haɗa wani da Allah duk wanda ya yanka ma wasu dokoki na addini ko na rayuwa kabbi ka shirki kun gane wata qimu salata ka tsaye da sallah wata addin zakata ka bada zakka al wadda awajiba wata sumu ramadan ka yi azumin ramadan kun ga bai ambaci hajji ba a lokacin nan ba wajen da hajji ba domin hajji ba wajen tashi ba sai kara ta tara shi ne karshen rukunna kun fahimta ko kala mal ihsan to menene ihsani ihsan kyautatawa menene ake nufi da kyautatawa kala an ka annaka تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه bauta ma allah kama kana ganin sa idan kana gaida babban mutum gaba gare shi za ka yi abin da bai kamata ba za ka yi tunanin mugun ya gaisuwa wato duk waɗannan za ka tattara hankalinka saboda haka in ka san wato in kana bauta ma Allah kamar kana ganin sa yana gaba gare ka kuma ka sani in kai ba ga ganin sa da ido shi yana ganin ka to in ka bauta masa haka nan kun ga wato biya ba za ta zo ba girman ka ba zai zo ba kuma za ka yi kokari kada ya kama ka ka ya ci ga wannan wajibi ne ka ci ga wannan sunna ne ka ci ga wannan musabbi ne ka ci domin wato wannan zai sa kenan ka ta kokari kada a ga laifinka kala sai wato abin nan jibril ya ce mata sa'a to sa'a ta fi kiyama yaushe take kala mal mas'ulu an hadi a'lamu min as-sa'il wanda an ka tambaya bai fi ilimi ba game da ita bisa da mai tambaya wato da mai tambaya da wanda ake tambaya daidai suke ba ga ilimi ba da rashin ilimi kuma wanda kowa ta da ni da kai duk ba mu sani ba wa sa birka an ashrada amma zan baka labari alamominta kanana shine ashrada wato alamominta kanana idza waladat al'amatu rabbaha in bai wata haifi ubangijinta wannan alamar abin nan alama ce ta kiyama ta yi kusa yaya ake nufi da abin nan baiwa ta haifi ubangijinta wato ne. a yi yawan kwarakwarai har shugabanni su zan koyan ji sun ga sun mallaki wato kenan um, abin nan sun mallaki su mata kuma su mata sun haihi shugabanni kenan sun haihi shugabannin su kun ga wannan an wuce shi kun san da kun shi ne an tarjal amatu rabbata ko rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibli duhumi fil bunyan kuma ga wata alama kaga masu kiwon raƙumma raƙumman na waɗanda yake za su da ko sanin launi wato abin nan raƙumma na daji masu kiwon su su komo suna alfahari fil bunyan da gini wato su ne suka komo da manya-manyan gidaje wato kenan al'amari ya juya waɗanda an ka sani da shugabanci sun yi ƙasa waɗanda an ka sani da kiwo sun zo sun yi sama su ne ke alfahari kenan ina ne fi khamsin la ya'lamuhunna alamuhunna illallah wato ga abubuwa biyar waɗanda yake babu wanda ya san su sai Allah akwai abubuwa biyar waɗanda yake babu wanda ya san su sai Allah sun matala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya karanta aya wadda ta ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaitha ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut waɗannan abubuwa biyar ba wanda ya san su sai Allah wato ma'anarsu eh, inna Allah inda hu ilmu sa'a wato Allah wato sa'a tashin kiyama wurin sa yake shi dai ba wanda ya sani inna Allah inda hu ilmu sa'a ilmi mai wani ya karanta min nan to ya an ya an eh, inna Allah inda hu ilmu sa'a wa yanzil gai shi dai ya san shi dai ke iya saukar da girgije yana zulul ghayb ba wanda ya san yadda ruwa zai zo da ina ruwan nan na sama yake zakkuwa ana kaddarawa a ce daga teku ya ya taho ya yanka tara ta sama ya an kai bai taho ya faduwa babbace babbace ba sai taho kuma kadan kadan yadda zai taho ya amfana shi ɗaya adda wannan wa ya alam fil arham kuma cikin mahaifa ba wanda ya san menene matan nan za ta haihuwa sai Allah namiji ne ko mace mai rai ne ko ne ko marar rai ne sai Allah wa ma ta dari nasu ma za ta kasu gadan rai ba ta san abin da za ta yi gobe ba ba wanda zai ce gobe ga abin da zan yi Allah ɗaya ya san abin da zai auku gobe ba ma yau abin nan gobe yau ma bayan faɗuwar rana ne san ga sa abin da zai auku sai Allah kawai wa ma ta dari nafsun da ayi abin ta mutu babu ran da sassan wani gari ga wata ƙasa za ta mutu kun ko waɗannan ba wanda sai sai Allah Aisha radiyallahu anha tana cewa wanda ya ce Muhammad ya yi abubuwa uku ya girma wanda ya ce ya san abin zai aku gobe ko ya ce ya rage manzanci ko kuma ya ce ya ga Ubangijinsa. Kun fahimta ko? Abin babban abu ne, Allah ya taimake mu. sun ma'adbara wato bayan da annabi ya gaya ma jibril waɗannan abubuwa sai ya ba da bai ya fita daga cikin majalisa faƙalar rudduhu sai annabi ya ce mutumin nan ku kirawo shi ya komo falan yin rashin suka fi da ila mutumin ya tafi ya bace ba su ga kome ba sai suka komo suka ce wani ba mu gan shi ba faƙalar to ba mutum ba ne ha za jibrilu jibrilu ne جاء يعلم الناس دينهم يا تو yana karantar da mutane addinin su wato ba tambayoyin ba za a ke yi da kuma tambayoyin da ke amfanin ku sun wannan ya nuna kenan kuma mala'iku suna iya suranta surar mutane kyakkyawu kun da ko qala abu abdullahi wato abu abdullahi yace ja'ala zalika kullahu min al waɗannan abubuwa gaba ɗaya abin da za ka iya sani da wanda ba ka sani kamar shi shiga Allah duk gaba da imani ne kun fahimta ko to babu حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان وأبو سفيان يا بني العباري wannan hadisi ya tawo farkon babi wato abin nan farkon wahayi to nan abin da ake so a tabbatar abin da ya shafi imani ko san wato bukhari yana ta kararin a hadisi wato don ya tabbatar da abin da ke karantarwa ga wannan babi wato shi wannan abbas yake abu ya ba shi labari anna hirakala qala lahu wato hirakala ya ce masa sa'altuka hal yaziduna am yanqusun ba ya tambayi Abu ya tambayi goma ba daga cikin goma ɗin nan yace shin mabiyan mutumin nan da yace annabi ne suna ƙaruwa ko ragewa suke yi kaza ya annahum yaziduna kai riya cewa karuwa suke ba su ragewa wa kadalika mutum haka imani yake hatta ya cin musayyatika wato ba ya mutum ya imani yau gaba kaga ya fita wasu altuka kuma na tambaye ka hal yartaddu ahadun wani na ridda sadaka lidini don kushi da addini ta bayan ya shiga ba da anyan yi bayan ya shiga ciki ko da amsa Allah kace a a ba mai fita don kushi waka zalika al-iman haka ne imani hina tukhalidu da shashata da shashata quluba lokacin da abin nan farin cikin sa ke haɗuwa da zuciya zukata la yasabu ahadun ba mai hudu abin nan ba mai fushi da shi duk wanda ya gane addini babu yadda za ka yi ka abin nan ka sa ya fushi da addini na hajji bai kun san da ko wannan shine alama addini kenan imani ya tabbata babu fadali man istabra al dinihi wato abinda abbaranta ga addini duk abin da kake shakka kada ka yi shi to ka barranta kenan ba a zargin ka to haddathana abu nu'aym حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وتنادي من الله ناتيوا الحلال بين والحرام بين wato halat bayyanan na ce kowa ya santa kuma haram bayyanan na ce kowa ya santa wa bainahuma mushtabihatun amma tsakanin halal da haram wato akwai wasu abubuwa masu rikici wani in ka dubi wata jaha su sai ka kama sun wajen halal in ka dubi wata jaha sai ka sun wajen haram la alamu ha firin minan nas masu yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan ba su san waɗannan mushtabihatu ba shin ina za su rinjayar da su za su rinjayar da su wajen halal ko za su rinjayar da su wajen haram to irin su kai abin musulmi wanda yake ba mai yawan ilimi ba ka gudane su fama ne ta kashi buhati duk wanda ya kare kansa daga waɗannan abubuwa masu rikici istabra addini ya baranta ga addinin sa ya zanna kwarai wa irdihi ko mutuncin sa ya tsaru kun hanta ko wa man waqa fi shubuhat wanda ya auku cikin shubuhohin dan ko halal ne ko haram ne kai bar dai sun da akwai alama halacci ciki to sai ya zama kara'i yar'a khawla al-hima kaman makiyayi wanda ke kiwo gehen wani hurumi hurumi shine wurin da aka keɓance an kace ka kowa ya shiga ciki da kiwo ya taho gehe yana kiwo haula lima gehen hurumi yi shi ko an yi waƙa yana kusa ya fada don dan abu kaɗan in ya shagala sai dabba shi ta faɗa ciki kun ga laifi haka nan wanda yake yana faɗa cikin waɗannan abubuwa bai sani sai ya fada cikin haram sannan ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki ko yana da hurumi sarki daga cikin sarakunan duniya ko yana da abubuwan da yake kada a wannan kun fahimta ko ko kuma wurin da anka ce banci anka ka kowa ya sa dabbobin sa nan to ala ku saurara inna himallahi fi ardihi maharimu to abinda Allah shi ma sarki ne yana da abin nan yana da hurumi wanda ya hana kowa ya shiga ciki su a ne abin harami hurumin nan shi ne abubuwan da ya haramta kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka ce kaza kada ka faɗi kaza kada ka ci kaza waɗannan abubuwa da ya haramta su ne in ka shiga to zai kama ka ala ku saurara wa inna fil jasadi mudga cikin cikin jiki akwai wata tsoka wadda yake kana iya sa ta cikin baki ka san sai ka haɗe idza salahat salaha al-jasad kullu amma in ta yi ita tsokan nan to jiki duka yayi kyau wa idza fasada in kuma ta ɓaci fasada al-jasad kullu jiki kuma ya ɓaci dukansa ala wahiyar kalbu ita ce zuciya an yi mata suna kalbu don tana juyawa ta jawo manan ta jawo manan to yi kokari ka gyara ta ita dai in ka gyara ta ita dai sauran jiki duk sai ya bi in ko ka ta shi kenan yanzu na za ta halaka ka Allah a babun ada'ul khumsi min al-iman wato in mutum ko mutane suka tafi yaƙi suka ci ganima ba Allah ya ce akwai humusi wanda za a ɗebe a kai baitul mali ba ibar sa kina cikin imani kun hanta ko to حدثنا علي بن علي بن الجعد قال اخبرنا شوبه انا ابي جمره قال كنت أقعد مع ابن عباس وتنازع إن زما تارد ابن عباس يجلسني على kuma كما ابن الزون الزونة sai Abdullahi ibn Abbas ya zauna da ni akan gadon sa wato yana girma ma nake na har gadon da nake abin da ke zauna nan fa qala aqim indi zauna wuri na hatta aj'ala laka saman min mali in sanya ma rabo daga dukiyata wato na zuban da abin da zan baka amma raba duk an ka bani hakki na na betalmali zauna min in abin nan in tuba in yamma yanzu ban da shi ba kanta ma hunu zauna tare da shi shahararren wata biyu sun makala inna wadda abdu kai sai yace wata wani abin nan gani wakilan eh, eh, eh, abdu kai lamma a ta yin nabi lokacin da sun ka zama annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi ibn abbas ke ba wancan labari kala manil alqawm waɗanne mutane ne amin au minal manil wafd ko ko ya ce delegation nawa ne na ina ne suwa ne qalu rabi'a suka ce mu daga rabi'a muke wato um, abin nan larabawa qala marhaban bil qawm maraba da mutane ko ko maraba da wakilan mutane gaira khazaya ba waɗanda yake masu kunya ba ba walakantattun mutane ba wala na dama ko ba masu nadama ba wato mutane karimai wanda yake ba su da wani abin zargi فقالوا يا رسول الله كنت يا منظم الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام باب إيزو ما تشكن وطن باب ياجي وتشكن رجب وكما تشكن شوال بذلك يد بذل الحج وبيننا وبينك هذا الحج تكاني مدكي akwai wannan abin wannan kabila ni ku fara mudar na kafiran mudarawa to sun sha muka ce tsakanin za mu iya zakuwa sai lokacin da ba a yaki kamurna da amrin haslin ka umarce mu da wani umarni wanda yake ta bayyana muna shi daki daki mukhbir bihi min wara'ana mu ba da labari da shi ga waɗanda a mu wato can waɗanda sun ka aiko mu sai mu karantar da su wannan da kullu bihi janna ko mu shiga aljanna da wannan abin za koya mana wato koya mana dan abu da wanda zamu iya dauka mu koma gida da shi wa sa'aluhu anil asli ba sunan bayan kana suka tambaye shi abubuwan sha waɗanda a halal waɗanda a haram fa amarahum bi arba'in annabi ya umarce su da abubuwa hudu wa nahahum an arba'in ya hane su daga abubuwa hudu amarahum bil imani billah yace ku imani da Allah wahadahu shi kadai wato bai da abokin tarewa ga la'atu daruna man imani billahi da yace ku imani da Allah shi dai amma kun san ma'anar wannan kun san ma'anar imani da Allah Allahu wa Allah da manzo qala shahadatu an la ilaha illa kai ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma kai tabbata muhammadu manzon Allah ne wa iqamu salatan nan da tsaye da sallah wa ita'u da ba da zakka wa siyamu ramadan da azumin ramadan wa an tuɗiya min al kuma ka bayar ga wajen ganima in kun yaƙi ku bada kumusi kun fahimta ko kun ga sannan babu hajji amma a hidda ganima a bada kuma sai ga baitul mali yana cikin imani wani hama arba'in kuma ya hane su daga abubuwa hudu an al-khantal wa dubai wan naqir wal muzaffa wa ta ya hana su daga dinnan a hantam hantam wata salka ake yi wato da abin nan da gashi da abin nan da tukunya wato kamar da tuka ne wato a sa gashi da abin nan domin in an yi tsine ciki zai zan zai sa maye to kada ku yi amfani da tsine wanda an kai cikin hantam wadda ba haka nan tsine in an shi cikin korai na abin nan shi ma zai sa maye wannan nakir haka nan kada ku yi amfani da nakir nakir shi ma abin nan musulunci an wata abin nan ice a kwarkware a kwarkware ice a tsoron tsinye ciki wata kamar da ake kwarkware zakka shi ne phantom wata ice wanda an kwarkware eh makira eh akushi a kwarkware shi a yi a tsoron abin nan domin an yi tsinye ciki zai sa maye yar muzaffat ko kuma abinda an aka gina da ƙasa amma aka shafe shi da abin nan irin eh, kalo din mai sama da abin nan baki tanti shi ma ya an tsine ciki zai sa maye wa rubba qala al muqayyad da muqayyad da muzaffar duma na su dai kun hanta kun wato yake kenan kada ku yi tsine kada ku sha tsine wanda an ka cikin waɗannan abubuwa uku wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna min wara'akum sai annabi kuma yake ku tsare waɗannan abubuwa takwas kenan hudunan hudunan ku tsare su wa ahadiru bihin da mawara ku karantar da wanda a bayansu da su wannan ya nuna kenan in ka karantar da mutane ke ku rike karatun nan ku karantar da gidajen da shi kada ka ɗauki karatu ka sai ka yi kunkuru kai ɗaya ke son karatu kowa na so wajibi ne in ka san ko mas'ala guda ka karantar da ita ga wanda bai sani ba ba ya halatta ga musulmi ya ga ana yin abin da baya da kyawu da ke ni na sani bari tsabbace na tsira da ka tsira da shaidan na kokari ya kashe waɗancan ya tawasa mai iske kai dai kun fahimta ko to eh, babu ko ma za a annal a'malu bin niyya abin da ya tawawa ta ayyuka duka ana auna su gargadon niyyarka wal hizbat gargadon kuma yadda mutum ke faɗan lada zuwa ga Allah yana yi wa abin riga guda sun kasa wannan ya sa riga wannan ya sa riga wannan ya sa don yayi abin nan yayi don yayi kwarjin ya sai masallaci ya sallah da kyau wannan shi kuma ya sa don a gan shi a ji tsoron shi kun ga wannan ya samu lada wanda bai samu lada ba duk da aiki guda ne kun hanta kun to wani kullum ri'in ma'ana kuma mutum ko wani mutum yana da abin da ya nufi kawai ba abin da ya aikata ba abin da ya nishi da aikin nan nashi shi ke samu fa da khala fihi iman saboda ka imani ya shiga ko fahimta ko imanin ka in ka yi shi don Allah za ka samu sakamako in ka yi shi don neman wani abu ba za ka samu ba waludu haka nan alwala ya shiga ya yi alwala da kyau amma ba don abin ba don ba don ya sallah da kyau yayi ba don a ce ya yi alwala don ka yayi shi nan ya yi sukola wasalatu haka nan sallah ita ma ta shiga nan wa zakatu zakka ta shiga nan hajji shi ma ya shiga wasu azumi ya shiga nan wal ahkam sauran hukunce hukunce duk sun shiga a nan komai yi yana gwargwadon niyyarka in ka yi don Allah Allah na gani zai saka ma in ka yi don wani abu daban to in ka same shi shi kenan baka samu wai baka da wata lada ba duniya ba lahira an kace biyu wa qala Allah ta'ala sannan Allah ya ce kul kullum ya amalu ala shakilati kowa ya yi aiki bisa ga sifarki bisa ga niyyarsa saboda haka wata gargadon niyyarsa ko yi aiki aikin nan naka sai niyya na da kyawu sai alamu yake don haka fassara nafqatu rajul ala ahlihi ya sugwa wato abincin da ka bayar ga iyalinka ka ba su hatsi ka sayo musu na Ibrahim أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زراعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya zan wata rana ba zan yawman linnasi yana bayyane cikin mutane wato ya shigo yana bayyane cikin abin da sahabbansa ba a tafi sai jibril ya zo masa fa qala yace mal iman wato menene imani ga wata riwaya ta abin nan ta ta musulun sai da ya tambaye ke ya muhammad na hmm. a ni amin iman ta ba ni labarin imani wato da ya ambace shi da sunansa ya jawo hankalin mutane wani ne ke kiran sa abin nan ka iske babban mutum cikin jama'a shi ka ya wani kaga wato jawo hankali ne to nan wato wannan riwaya ba da ita bukhari yayi amfani ba wato yake ne imani kala al an tu'minu billahi kun tambaya da ma don abu suka imani al iman an tu'minu kai imani ka san Allah gaskiya ne ya tubanta da suwacin sa wa mala'ikati kuma kai imani da mala'ikun Allah ka san wato ba maza ba mata ba ne an yi shi da haske sannan kuma Allah ya halitta su da halitta wadda yake shi ɗaya sanya da suke sai dai akwai masu sahihai cikin su biyu da uku da abin da shi haka nan wa bi liqa'ihi kuma tambaya da ga abin gamuwa da shi ranar kiyama wa rusulihi kuma manzannin Allah wa tu'minu bil Bati sannan kai imani da cewa tashin kiyama gaskiya ne wato wanda ya mutu Allah zai tayar da shi wato haka annabi yayi masa bayani yace wannan shine imani gaba ɗaya ashe kenan wanda duk mutum ya rage babu imani kun fahimta ko ya hmm. mhm. wani akwai wani rashin da eh, ga annabi ka masa ya Muhammad Allah ya hana ma haka nan hmm, la du'a ar-rasul ka ba'da ashe wannan mutum da ya ya ce ya Muhammad akwai wani abu da shi hmm. a'a ba don haka nan ba wato bukhari na riwaya da abin da ya inganta na hadisi gare shi ko wannan riwaya ta inganta ga muslim wannan ta inganta ga bukhari wannan biyu yana ƙara taimaka mana cewa wannan hadisi mai ingantacce ne ta gani kala mal islam sannan kuma wato jibril ya tambayi annabi menene musulunci kala al islam an ta'budallah abinda ake ce mai musulunci ka bauta mu Allah shi dai wala tushrika bihi kada ka hada kowa da shi yaya ake hada wani da Allah duk wanda ya yanka ma wasu dokoki na addini ko na rayuwa kabbi ka shirki kun gane wata qimu salata ka tsaye da sallah wata addi zakata ka bada zakka al-mafruḍatu da awajiba wata sumu ramadan sai azumin ramadan kun ga bai ambaci hajji ba a lokacin nan ba wajen da hajji ba domin hajji ba wajen tashi ba sai shekara ta tara shi ne karshen rukunna kun hanga kun kala mal ihsan to menene ihsani ihsan kyautatawa menene ake nufi da kyautatawa kala an قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن tarahu تكن تراه فإنه يراك بوتا مع الله kana ganin جنسا idan kana gaida babban mutum gaba gare shi za ka yi abin da bai kamata ba za ka yi tunanin mugun ya gaisuwa wato duk waɗannan za ka tattara hankalinka saboda ka in ka san wato in kana bauta ma Allah kamar kana ganin sa yana gaba gare ka kuma ka sani in kai ba ga ganin su da ido shi yana ganin ka to in ka bauta masa haka nan kun ga wato diya ba za ta zo ba girman ka ba zai zo ba kuma za ka yi kokari kada ya kama ka ka ya ci ga wannan wajibi ne ka ci ga wannan sunna ne ka ci ga wannan mutabi ne ka ci domin wato wannan zai sa kenan kai ta kokari kada ga ka. kala sai wato abin nan jibril ya ce mata sa'a to sa'a ta fi kiyama yaushe take قال ما المسؤول عن هذا أعلم من السائل an أنك تنبيا بي في علمي با game da ita bisa da mai tambaya wato da mai tambaya da wanda ake tambaya daidai suke ba ga ilimi ba ga rashin ilimi kun nan da kowa ta da ni da ka duk ba mu sani ba wa fa ukhbiruka an amma zan baka labari alamominta alamominta kanana idza waladat al'amatu rabbaha in baiwa ta haifi ubangijinta wannan alamar abinan alama ce ta kiyama ta yau kusa yaya ake nufi da abinan baiwa ta haifi ubangijinta wato ne a yi yawan kwarakwarai har shugabanni su zan 'ya'yan koyangi sun ga sun mallaki wato kenan uh, abin nan sun mallaki uwayensu mata kuma uwayensu mata sun haifi shugabanni kenan sun haifi shugabannin su kun ga wannan an wuce su kun san da kun to ne an tarjal amatu ha ko rabbaha wa idza tatawala ru'atu li ibli duhumi fil bunyan kuma ga wata alama ka ga masu kiwon raƙumma raƙumman nan waɗanda yake ba su da ko sanin launi wato abin nan raƙumma na daji masu kiwon su su komo suna alfahari fil bunyani da gini wato su ne suka komo da manya-manyan gidaje wato kenan al'amari ya juya waɗanda an ka sani da shugabanci sun yi ƙasa waɗanda an ka sani da kiwo sun kai sun yi sama su ne ke alfahari kenan ina ne fi hamsin la ya alamuhunna illallah wato ga abubuwa biyar waɗanda yake babu wanda ya san su sai Allah akwai abubuwa biyar waɗanda yake babu wanda ya san su sai Allah sun matala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya karanta aya wadda ta ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaitha gaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wadannan abubuwa biyar ba wanda ya san su sai Allah wato ma'anarsu eh, inna Allah hu ilmu sa'a wato Allah wato sa'a tashin kiyama wurin sa yake shi dai ba wanda ya sani inna Allah hu ilmu sa'a kuma wani ya karanta min ne to ya an ya an inna la inda wal musa'ati wa yanzul ghayb shi dai ya san shi dai ke iya saukar da girgije yanzul ghayb ba wanda ya san da ruwa zai zo da ina ruwan nan na sama yake zakkuwa ana kaddarawa a ce daga daga teku ya yayi ya taho ya ta sama ya a an kai bai taho ya faɗuwa ɓaɓɓace ɓaɓɓace ba sai taho kuma kadan kadan ya zai taho ya amfana shi dai adda wannan wa ya alam ma fil arham kuma cikin mahaifa ba wanda ya san menene matan nan za ta haihuwa sai Allah namiji ne ko mace mai rai ne ko mai cin rai ne ko marar rai ne sai Allah wa ma ta dari nasu ma za ta kasu gadan rai ba ta san abin da za ta yi gobe ba ba wanda zai ce gobe ga abin da zan yi Allah ɗaya ya san abin da zai auku gobe ba ma yau abin nan gobe ba yau ma bayan faɗuwar rana ne san ga sa abin da zai auku sai Allah kawai wa ma ta dari nafsin bi ayi abin ta mutu babu ran da sassan wani gari ga wata ƙasa za ta mutu kun wanda ko waɗannan ba wanda sai sai Allah Aisha radiyallahu anha tana cewa wanda ya wanda yake Muhammad ya yayi abubuwa uku ya girma wanda yake ya san abin zai aku gobe ko yace ya rage manzanci ko kuma yace ya ga ubangijinsa kun fahimta ko abin babban abu ne Allah ta muke mu to ina ne tun ma adbara wato bayan da annabi ya gaya ma jibril waɗannan abubuwa sai ya ba da bai ya fita daga cikin majalisa faƙala rudduhu sai annabi ya ce mutumin nan ku kirawo shi ya komo falan ya rasha suka da idan mutumin ya tafi ya bace ba su ga kome ba sai suka komo suka ce wani ba mu gan shi ba ba ƙara to ba mutum ba ne haza jibrilu jibrilu ne za a allimin nasa dinan ya ta yana karantar da mutane addinin su wato ba tambayoyin ba za a ke yi ba ku yi tambayoyin da ke amfanin ku wannan ya nuna kenan kuma mala'iku suna iya suranta surar mutane kyakkyawu kun fahimta ko قال أبو عبد الله وأبو عبد الله يقول جعل ذلك كله من الإيمان وأن أبو بوا قبعتي abin da za ka iya sani da wanda ba ka sani kamar shi shiga Allah duk gaba da imani ne. Kun fahimta ko? To, babu. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان وأبو سفيان يا بني العباري wannan hadisi ya tawo farkon babi wato abin nan farkon wahayi to nan abin da ake so a tabbatar abin da ya shafi imani kun san wato bukhari yana takararin ahadith wato don ya tabbatar da abin da ke karantarwa ga wannan babi wato shi wannan abbas yace abu sufyan ya ba shi labari anna hirqala qala lahu wato hirqala ya ce masa sa'altuka hal yaziduna am yanqusun da ya tambayi Abu Sufyan tambayoyi goma ba daga cikin goma din nan yace shin mabiyan mutumin nan da yake annabi ne suna karuwa ko ragewa suke yi kaga amsa annahum yaziduna kai riya cewa karuwa suke ba su ragewa wa kadalika nan haka imani yake hatta ya ce musayyatika wato ba ya mutum ya imani yau gaba ga ya fita wasu altuka kuma na tambaye ka hal yartaddu ahadun wani na ridda sadaka lidini don kushi da addini ta bayan ya shiga ba da an yi kulafi bayan ya shiga ciki sai da amsa Allah kace a a ba mai fita don kushi waka zalika al-iman haka ne imani hina tukhalidu bashashata bashashata al-quluba lokacin da abin nan farin cikin sa ke haduwa da zuciya zukata la wa ahadun ba mai abin nan ba mai fushi da shi duk wanda ya gane addini babu yadda za ka yi ka abin ka sa ya fushi da addini na hajja bai kun san da ko wannan shine alama addini kenan imani ya tabbata babu fadali man istabra al dinihi wato abinda abbaranta ga addini duk abin da kake shakka kada ka yi shi to ka barranta kenan ba a zargin ka to haddasa na abu ai. حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وتنادي من الله ناتيوا الحلال بين والحرام بين wato halat bayyanan na ce kowa ya santa kuma haram bayyanan na ce kowa ya santa wa bainahuma mushtabihatun amma tsakanin halal da haram wato akwai wasu abubuwa masu rikici wani bu in ka dubi wata jaha su sai ka kama sun wajen halal in ka dubi wata jaha sai ka sun wajen haram la alamu ha kasirun minan nas masu yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan ba su san waɗannan mushtabihatu ba shin ina za su rinjayar da su za su rinjayar da su wajen halal ko za su rinjayar da su wajen haram to irin su kai abin musulmi wanda yake ba mai yawan ilimi ba ka gudane su faman ta kashi buhati duk wanda ya kare kansa daga waɗannan abubuwa masu rikici istabra al-dini ya baranta ga addinin sa ya zanna kwarai wa irdihi ko mutuncin sa ya tsaru kun fahimta ko wa man waqa fi shubuhat wanda ya auku cikin shubuhohin dan ko halan ne ko haram ne kai bar dai idan da akwai alama halacci ciki da wasai ya zama kara'i yar'a khawla al-hima kaman makiyayi wanda ke kiwo jehin wani hurumi hurumi shi ne wurin da aka keɓance an ka kowa ya shiga ciki da kiwo ya taho jehi yana kiwo haula lima jehin hurumi yi shi ko an yi waƙa yana kusa ya faɗa don ɗan abu kaɗan in ya shagala sai dabba shi ta faɗa ciki kun ga laifi haka nan wanda yake yana faɗa cikin waɗannan abubuwa bai sani sai ya faɗa cikin haram sannan ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin himan kowane sarki ko yana da hurumi sarki daga cikin sarakunan duniya ko yana da abubuwan da yake kada a wannan kun fahimta ko ko kuma wurin da anka ce anka ce ka kowa sa ta dabbobin sa nan to ala ku saurara inna himallahi fi ardihi maharimu to abinda Allah shi ma sarki ne yana da abin nan yana da hurumi wanda ya hana kowa ya shiga ciki su wane ne abin haramin nan shi ne abubuwan da haramta kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka ce kaza kada ka faɗi kaza kada ka ci kaza waɗannan abubuwa da ya haramta su ne huruminsa in ka shiga to zai kama ka ala ku saurara wa inna fil jasadi mudga cikin cikin jiki akwai wata tsoka wadda yake kana iya sa ta cikin baki ka san me ka haɗe idza salahat salahal jasad kullu amma in ta yi kyawo ita tsokan nan to jiki duka yayi kyau wa idza fasada in kuma ta ɓaci fasada al jasad kullu jiki kuma ya ɓaci dukansa ala wahiyar kalbu ita ce zuciya an yi mata suna kalbu don tana juyawa ta jawo manan ta jawo manan to yi kokari ka gyara ta ita dai in ka gyara ta ita dai sauran jiki duka sai ya bi in ko ka shi kenan yanzu na za ta halaka ka Allah a babun ada'ul khumsi min al-iman wato in mutum ko mutane suka tafi yaƙi suka ci ganima ba Allah ya ce akwai humusi wanda za a ɗebe a kai baitul mali ba ibar kina cikin imani kun hanta kon tsawon حدثنا علي بن علي بن الجعد قال أخبرنا شوبة أنا أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس وتنازع إن زما تارد ابن عباس يجلسني على سبيلي ثم ابن الزون الزونة sai Abdullahi ibn Abbas ya zauna da ni akan gadon sa wato yana girma ma nake na har gadon da nake abin nan in zauna nan fa qala aqim indi zauna wuri na hatta az'ala laka tama min mali har in sanya ma rabo daga dukiyata wato yanzu ban da abin da zan baka amma rada duk an ka bani hakki na na baitul mali zauna ne in abin nan in tuba in kalla yanzu ban da shi ba kansu ma huni zauna tare da shi shahararren wata biyu sun makala inna wadda abu kai sai yake wata wani abin nan manzanni wakilan abu kai lamma a tayin nabi lokacin da sun ka zama annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi ibn abbas ya ba wancan labari qala man alqawm wadannan mutane ne amin au min al-wafd ko ko ya ce delegation nawa ne na ina ne suwa ne qalu rabi'a suka ce mu daga rabi'a muke wato um, abin nan kabilar larabawa qala marhaban bil qawm maraba da mutane ko ko maraba da wakilan mutane gaira hazaya ba waɗanda yake masu kunya ba ba walakantattun mutane ba wala na dama ko ba masu nadama ba wato mutane karimai wanda yake ba su da wani abin zargi فقالوا يا رسول الله سنك يا منظم الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام باب إيزو ما تشكن وطن باب ياجي وتشكن رجب كوكما تشكن شوال بذلكيد بذل الحج وبيننا وبينك هذا الحج تكانم مدكي akwai wannan abin wannan kabila ni ku fari mudar na kafiran mudarawa to sun sha muka ce tsakanin za mu iya zakuwa sai lokacin da ba a yaki famurna da amrin haslin ka umarce mu da wani umarni wanda yake ta bayyana muna shi daki daki mu mukhbir bihi min wara'ana mu ba da labari da shi ga waɗanda a bayan mu wato can waɗanda ka aiko mu ta mu karantar da su yana da kullu bihi janna ko mu shiga aljanna da wannan abin za koya mana wato koya mana dan abu kaɗan wanda zamu iya ɗauka mu koma gida da shi wa sa'aluhu anil asr ba sannan bayan kana suka tambaye shi abubuwan sha waɗanda a halal waɗanda a haram fa amarahum bi arba'in annabi ya umarce su da abubuwa hudu wa nahahum mana arba'in ya hane daga abubuwa hudu amarahum bil imani billahi yake ku imani da Allah wahadahu shi kadai wato bai da abokin tarewa ga la akhbaruna man imani billahi da yake ku imani da Allah shi dai amma kun san da alhallan nan kun san ma'ana imani da Allah Allah da manzon mun qala shahadatu an la ilaha illa kai shaida ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma kai tabbata muhammadu manzon Allah ne wa iqamu salatan nan da tsaye da sallah wa ita'u zakata da bada zakka wa siyamu ramadan da azumin ramadan wa an tujiya min al kuma ka bayar ga wajen ganima in kun yaki ku bada kumusi kun handa ko kun ga sannan babu hajji. amma a hidda ganima a bada kuma sai ga baitul mali yana cikin imani wani hama arba'in kuma ya hane su daga abubuwa hudu an al-khantami wa dubai wal naqir wal muzaffa wa ya hana su daga dinnan hantam hantam wata salka ake yi wato da abin nan da gashi da abin nan da tukunna wato kamar da tuka ne wato a sa gashi da abin nan domin in an yi tsine ciki zai zama zai sa maye to kada ku yi amfani da tsine wanda an kai cikin hantam wadda ba haka nan tsine in an shi cikin korai na abin nan shi ma zai sa maye wani naƙir haka nan kada ku yi amfani da naƙir naƙir shi ma abin nan musulunci wato abin nan ice a kwarkware a kwarkware ice a tsoron tsinye ciki wato kamar da ake kwarkware zakka shi ne khantam ice wanda an kwarkware eh a kwarkware shi a yi a tsoron abin nan domin an yi tsinye ciki zai sa maye yar muzaffat ko kuma abinda aka gina da ƙasa amma aka shafe shi da abin nan irin eh, kalo din mai sama da abin nan baki tanki shi ma in an yi tsine ciki zai sa maye wa da ma ƙalar muƙayyar da muƙayyar da muzaffar din ma na su ɗai kun san da kun wa eh, yace kenan kada ku yi tsine kada ku sha tsine wanda an ka cikin waɗannan abubuwa uku wa isa zuhunna wa akhbiru wara man wara'akum sai annabi kuma yake ku tsare waɗannan abubuwa takwas kenan hudunan hudunan ku tsare su wa ahadiru bihin da mawara ku karantar da wanda a bayan da su wannan ya nuna kenan in ka karantar da mutane ce ku rike karatun nan ku karantar da gidajen da shi kada ka ɗauki karatu ka sai ka yi kunkuru kai ɗauki ya karatu kowa na so wajibi ne in ka san ko mas'ala guda ka karantar da ita ga wanda bai sani ba ba ya halatta ga musulmi ya ga ana yin abin da baya da kyawu da ke ni zai na sani bari tsabbace na tsira da ka tura da shaidan na kokari ya kashe waɗancan ya kai sannan ya iske kai bai kun fahimta ko to eh, babu ko ma za a annal a'malu bin niyya abin da ya tarewa ta ayyuka duka ana auna su gargadon niyyarka wal gargadon kuma yadda mutum ke faɗan lada zuwa ga Allah yana yi wa abin riga guda sun kasa wannan ya sa riga wannan ya sa riga wannan ya sa don yayi abin nan yayi don yayi kwarjini ya sai masallaci ya sallah da kyau wannan shi kuma ya sa don a ganshi a ji tsoron shi kun ga wannan ya samu lada wanda bai samu lada ba duk ga aiki guda ne kun hanta kun to wani kullum ri'in ma'ana kuma mutum ko wani mutum yana da abin da ya nufi kawai ba abin da ya aikata ba abin da ya mishi da aikin nan nashi shi ke samu fa da khala fihi al saboda ka imani ya shiga ko da eh, ko imanin ka in ka yi shi don Allah za ka samu sakamako in ka yi shi don neman wani abu ba za ka samu ba waludu haka nan alwala ya shiga ya yi alwala da kyau amma ba don abin ba don ba don ya sallah da kyau yayi ba don a ce ya yi alwala don ka yayi shikenan ya yi sukola wasalatu haka nan sallah ita ma ta shiga nan wa zakatu zakka ta shiga nan hajji shi ma ya shiga wa azumi ya shiga nan wal ahkamu sauran hukunce hukunce duk sun shiga a anan komai kai yana gwargwadon niyyarka in ka yi don Allah Allah na gani zai saka ma in ka yi don wani abu daban to in ka same shi shi kenan baka samu ba ka da wata lada ba duniya ba lahira an kace biyu wa qala Allah ta'ala sannan Allah ya ce kul kullum ya amalu ala shakilati kowa ya yi aiki bisa ga sifarki bisa ga niyyarsa saboda haka wata gargadon ka ko ka aiki aikin nan naka sai niyya na da kyau sai alamu ya fi don haka fassara nafqatul rajuli ala ahlihi ya tafi zuwa ta abincin da ka bayar ga iyalinka ka ba su hatsi ka sayo musu nama da kayan miya da kome amma don Allah ya san ya su gare ka ya wajabta ma ka da su don haka ka yi sadaka wanda ko sadaka ce wa qala walakin jihadun wa an tambaya annabi kuma ratawo abin bayan ya yi bayani sannan ya ce walakin jihadun waniya jihadi abin da jihadi kullum kai ta hada da zuciyarka ka gyara ta takwan sannan ka hito kuma kai ta gyara jehun ka har abin nan don kada ke dan yi kusa don ka bari shi kenan don ka gyara zuciya ba ka gyara kusa gare ka ba sai ke dan ya kusa in ka gyara kusa kuma ka ƙara nesa ka ƙara nisantar da shaidan kenan bayan haka nan kuma ka yi wannan don ya tsare ba don a cikin zalimi ba kun san da kun to haddathana abdullahi ibn maslama qala akhbarana malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim an alƙamatin ibn waqas an umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala za ta wato ayyuka duka sun danganci niyyar mutum wani kullum ri'in manawa wani mutum yana da sakamakon abin da ya yi niyya kaman kana hijiratu ila Allah wa rasulihi wanda yake hijirar shi ta zama don Allah don manzon Allah wato don zuwa wurin yardar shi ta hijiratu ila Allah wa rasulihi hijirar shi wato sakamakon zuwa ga Allah ne da manzo wato su za su sakan ka kenan wa man kana hijratu li dunyan yusiba wanda yake hijrar shi ya ya ai don wata duniya ya same ta yana ganin musulmi na cin nasara dan haka ce bari hijira tare da su in ta yin shiga a wani ra'atin in ya tazawwaja ko kuma don wata mace don ya aure ta kamar wani mutum da da yi hijira don ya aure wata da ake mu ummu qaisin ah, bai musulunta ba amma don wacce mata musulunta ta hijira sai shi ma ya hijira da wato don wanda ya hijira don wata mace a aure ta ta hijira ta da mahajiri ilai sakamakon shi yana zuwa ga abin nan da ya hijira zuwa gare shi in ya same shi shi kenan ya gama in bai same shi bai da ko guda kun fahimta ko حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شوبة قال أخبرني أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهلي إمة ياتير بإيال سا ya tafi buha ya ɗauki wannan abu da yake yi don lada Allah ya aza masa ne don haka yake yi fa huwa lahu sadaqa sadaka ko yi kun san amma in ka bayar don a shekar babban mutum ne gidanka ana so don ka samu wata mata أنا من كذا أنا شيء من أنا كذا من أنا كم من أنا آمين حدثنا أنا بن نافي آه، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره سعد بن ابي وقاص انا سكن من صحابه جوما ودن انك ابو شارع الجنه وتوابع في الاباد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال innaka la tunfiqu nafqatan kai lan tunfiqu nafqatan da za ka ciyar ciyarwa ba tabtaji biha wajha Allah kana neman yarda Allah da ciyar wannan illa illa ujri illa ujirta alaiha fa sai an baka lada a kanta duk na ciyarwar da kai ga iyalinka ga ‘ya'yanka ga bayinka ga mutanen da abin in dai ka yi don Allah ba don ka nuna kai wani babban mutum ba to za a baka lada ma ta za'al fi ko ka hatta ma ta za'al fi imratika har abin da kake sawa fi fi imratika da cikin bakin matarka shi ma sadaka ne kun fahimta ko eh, abin da kake sawa cikin bakinta eh, ba in ta ce ba ta ta cikin bakinta ba eh, wannan kinaya ne ya tara abubuwa biyu abincin da ake ba ta jima'in da kake yi da ita duk sadaka ne don akwai wani yin da aka tambaya annabi yake yaya mutum zai shawarci sannan a ce kuma ya samu lada yake shawar na in ya ta ga haram zai samu zunubi yana samu wadannan mutane ga halayya yana samun lada balle ma ya yi don kada ya tafi jina kun ga ya kare kai ne daga haram saboda kabin da ya wajibi da shi da wanda ya sallar azhar duk daidai babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha wato annabi ya faɗi wani hadisi da yake addini nasiha ne abin da ake ce ma nasiha ikhlasu ra'ayi min al ko ne za kai ka faɗe shi yadda yake don taimako ba don neman yaudara ba shi ake ce ma nasiha idan ka faɗa mutum gaskiya don yayi amfani da ita wato kayan masa nasiha idan ka faɗa masa eh, gaskiya don ka zarge shi ka zarge shi ake ce launi kun fahimta ko nasiha kalma ce wadda yake ta tara ayyukan alheri duka yace addini nasiha ne ga Allah yaya nasiha ga Allah wato ka sifanta shi da sa ka kori abin da ya koyi sannan kuma ka yi mai da'a ga abin da ya umarce ka da ka bar abin da ya hane ka shi ne kayi nasiha ga Allah wani rasulihi kuma tsa'a ga manzon nasiha ga addini nasiha ne ga manzon Allah nasiha ga manzon Allah shi ne ka girmama shi ka kore duk abin da Allah sa gare shi sannan kuma ka bi umarninsa ka bar abin da ya hana ka so shi ka girmama shi da mutanen gidansa duk abin da zai jawo wata yan nan kasa gare shi ko yaya ne ka abin nan ka kore ta kun wanda ko wa ra'ayin matul musulmi haka nan kuma nasiha ne ga shugabannin musulmi abinda shugabannin musulmi wato abinda nasiha gare su in sun umarce ka da alheri ka bi in sun karkace ka tayar da su ba ya halatta ka ga sarki ko wani eh, mai iko yana abin da baya da kyawu ka ce bari shiru ka da shi abin nan sai ka gaya masa ranka shi dade abu kaza bai da kyau ga yadda yake to kai masa nasiha in ya yi umarni da alheri ka yi in ya karkace ka tayar da shi kun san da ko shi kuma yana da nasiha in an yi mai nasiha in kai yawa amma kai mai nasiha ya bi kun san da ko don haka an kace wa ammatihim kuma nasiha da amma wato sauran mutane gaba ɗaya annan da nasiha ga amma wato ka musu gargaɗi ka gaya musu abin da alheri gare su da abin da zai jawo musu cuta kada ka ɓoye wani alheri da gare su har abada to ka yi nasiha kenan ga sauran mutane kun fahimta ko wa qawlihi ta'ala haka nan magana Allah da yake wa idana sahulillahi wa rasuli wa rasuli ah, wa ta'u anke laysa 'ala laysa al-ama harajun wala al-marid idana sahulillahi wa rasuli in lokacin da ake fita yaki makafi da guragu in ba su ta ba ba su da laifi amma in sun yi nasiha ga Allah yaya nasiha ga Allah yake tun da kai ka ga masu ƙarfi sun hita zuwa yaƙi kai ba ka da ƙarfi ko ba ka da ido yi addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su don za ka yi magana yi magana mai kyawu kada ka yi mugunyan magana to sannan ababu laifi amma in ya zauna saurare yake wata musiba ta same su yi dariya wannan akwai harga kan shi ya nuna kenan bai da imani abin da ya kaka abin da ya musulmi bisan shi yake yi to a haddasa na musaddad قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ما يوى النبي مبايعة abin da abbai ciniki baya na yi cinikayya wato na sayar mai ya sayar min wannan shi ne mubaya kenan in mutum ya bada hannunsa da shugaba kamar ya ce na yarda duk abin da ka ka umarce ni wanda Allah ya yarda da shi na karba zan yi shine ba mu baya a kenan eh, ni kuma sakamako na ga Allah to shi yake da tafiya ya mu baya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ala iqami salati ga tsaya da sallah wa ita zakka da ba da zakka wa nusul kullu muslimin sannan da nasiha ga kowani musulmi kowane musulmi na ja karkace zan gaya masa kowane musulmi na ga alheri gare shi zan gaya masa kowane musulmi na ga abin da zai cuce shi zan faɗa masa ba ya halatta ka ga haƙƙin musulmi da ƙasa ka ce barin ji bari sai ya gane eh, kamar yadda abin nan eh, masu eh, akawuntan ke yi ba da gane ba a sa da sulmani wannan babu imani ne sai ka gaya masa wani kada da haƙƙin ka kaza to ka amsa kun hanga ko to حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن إلاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المجيرة رانا دا مجيرة يفدا في عبد الله كيكيوا مجيرة من شعبة قشي مجيرة من شعبة ربما كنا تكلمين صحابي قام فامد الله وعطا لوكسن مجيرة يموتون wato yana eh, abin da shugaban eh, abin nan mm, mm, kufa ko sai ya tashi shi wannan malami abdullahi ya gode ma Allah fa ni da Allah wato zai kudu ba ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi wa qala alaikum bi illahi wato na umarce ku da kare ubangiji ya za wahada wuci kada ya za ka iya kare ubangiji daga kanka ka yi abin da ya umarce ka ka bar abin da ya hane ka to ka kare kenan azabar kun fahimta ko wata wanda ya haɗa shi ɗai lashari sharika kuma ba abokin tarewa gare shi wal ya wa sakina sannan da natsuwa da aje hankali ga komai kada kai haukace komai ba kai kai cikin natsuwa hatta ya fi kun amirun har wani sarki ya zo muku domin jira ne sarkin ku yanzu ba shi ya mutu ko ku natsu har lokacin da an ka aiko muku fa inna ma ya fi kuma al'ana zai zo muku shi wanda an ka nado muku yanzu kuma kala. sannan yace istafu li amirikum ta in an amirin nan in sarkin nan naku ya zo gwamnan da za a naɗo muku in ya taho kuma ni ranga mai gare shi wato kenan kada ka tsananta in ka yi laifi ko ka ce abin nan na yi laifi da gafarta min fa innahu kana yuhibbul afwa ta ya zan yana son rangwame in ka roƙe shi ka yi laifi kace a gafarta mu da gafarta sun maƙala sannan ya ce amma ba da bayan haka nan fa'in ni a taifin nabi sallallahu alaihi sallama na zama annabi annabi kultu bayi uku alal islam zan yi ma mu bayi a bisa ga musulunci wata kenan duk abin da musulunci ya ce na yarda ta sharaba alai sai annabi ya shaɗanta min abubuwa cikin abubuwan da ya shaɗanta min na musulunci wa nusi da kulli da yin nasiha ga kowane musulmi kada ka ga musulmi eh, wani abu nashi wanda ya kamata ka gaya masa ba ka gaya masa ba ko ka taimake shi ba ka taimake shi ba ko ya ya jahilta ka ki gaya masa ga komi kun hanta kun fa baya tu ala hada sai annabi ba baya kan wannan wa rabbi hadha almasjid ina rantsuwa da ubangijin wannan masallaci inni lanasuhu lakum ni mai nasiha gare ku ne don koyo muku komi ثم استغفر ثم استغفر الله wato Allah ita da lokacin da mujira ya mutu sannan yana zalla ya sauka imani ya babu imani ya sai kuma wani littafi bismillahir rahmanir rahim kitabul ilmi wato wannan wato falala ilmi da abubuwan da sun ka shafi ilmi su za a dunkule su ne zai ambata a nan babu faradul ilmi wato falala ilmi wa qaulillah ta'ala da magana Allah da yake yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wato Allah na dauka kawo waɗanda sun kai imani da waɗanda an ka ba ilimi yana ɗaukaka su daraja guda ba daraja da darajoji wani akan wani wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga da kuke aikatawa wannan ya nuna kenan babu wata daraja wadda mutum ke samu wadda take ta ilmi saboda haka kowa ya tabi ne ilmi in yana daraja wa qawli azza wa jalla rabbi zidni ilma Allah ya umarci annabi bai ce ka ce Allah ƙara ni mulki ba bai ce Allah ƙara ni abin nan kuɗi ba sai ce kul rabbi zidni ilma ya ubangiji ƙara ni ilmi ashe kenan da akwai wani abu wanda ya fi da Allah ya ce ma annabi sai ƙara min abin nan amma sai ya ce ka ƙara min ilimi wannan ya nuna falala ilimi ita take koyi to babul man fi ila ilmi wa huwa mustajilun fi hadisi wanda an ka tambaya ilmi sai yan alhali shi ko ya shagala ga wani aikin labarinsa fa ta mal ya cika labarin sun ba da da sannan ya komo ga mai tambaya ya ba shi ansa wannan akwai laifi ko ko babu laifi kamar yanzu misali ina karatu wannan ya raga a zamanin ina tambaya ya yi tambaya dan bankar karkata ba in kara wani labarin da an ka fara sannan ba haka nan ke ni kacce akwai laifi nan ko ko babu laifi eh, a'a eh, wannan abin nan matsalar ilmi wannan matsalar ilmi ba magana duniya ba حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حول السند وحدثني ابراهيم بن المنذر آه، قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم انا نندو النبي في مجلس من السنه مجلس تاجين كرمت المساني يحدث يلا بعد يحدث القوم yana ba mutane labarin abin da eh, suke bukata na ilimi ja a arabiyun sai wani bakawai ya zo kala ya ce ma annabi sa'a wato kamar bakawai kun ga abin nan ya ce fa'a ake da kuwa annabi bai saurara bai kamar bai ji shi ba fama da rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya haddasa sai annabi ya ci gaba da hadisin da yake faɗa ma mutane kamar bai ji wancan bakawai ba fa qala ba'd al-qawmi sami'a ma qala ma yaqul ko ma qala sai wasu sun kace ya ji magana nan da ya faɗi mutumin kan da kawai ya faɗa ya ji fakari hayaki ma qala bin wato bai magana shi ya faɗa da gausi wa qala ba'd sai wasu sun kace ban lam yasma bai ji ba hatta idan qada hadisa shi kenan annabi ana nan dai har ya kare bayanin ilmin da ya fara bayani qala ayna ura ina ni ina gama tambaya أين أراه السائل عن الساعة ما تنبأ ما تنبأ جساعة إنا يكي إنا إنا نكي جنيكي قال ها أنا رسول الله قال يا مزوى الله قال فإذا ضيعت الأمانة to idan an ka tozartar da amana kan ga babu amana da hannayen mutane kan ta gudu sa'a kai gudun sa'a ta fi kiyama cikin fahimta ko قال كيف يضاعفها يا أكي da ita كن غرب قوي ده بيسني با قال إذا وصد da إيه in جنجنا الأمر إلى غير أهله زوا غير ده zuwa ga با bai cancanci aiki ya bai da ilmi ake kai ne shugaba bai da ilmi ake kai ne limin bai da kaza ake kai ne kaza to in ka ga haka nan fahimta da sa ku yi jiran ta a tashin kiyama mun da kai to imam abin da yake son ya nuna in an tambaye ka kai liman kana iya tsaya mai karatu kana iya tsaya haka tsara wannan nan ka rikitar da magana kun mun da kai to babu kun mara fa sautahu bil ilmi wanda ya dauka sauti da ilmi kana karanta ka dauka sauti ya halatta ko bai halatta ba حدثنا أبو النعمان عارم الفضل قال حدثنا أبو أوانا وأنا أبي بشر عن yi بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر في سفرة وأتى النبي ya jinkirta daga cikin wata tafiya ta farna ha wadda mun kai tafiya bai kai tare da mu ba kadda karna ko fa adarakana wa na sai ba wa qad na salatu wato sai ya cimmuna da ya zaman sa bai tashi tafiya ba sannan kuma yadda ya kamata ya dini ko da ya dini sai alhali abin rahakan salatu wato sallah ta ta kai mu da iyaka ce mun jinkirta sallah har lokacin da kusa fita sai ga annabi ya zo wa na natawadda muna yin alwala faja'alna min namsahu ala arjulna wato mun ka shiga lokacin da muke kun ga abin nan larabawa ne in ana a karatun qur'ani sun sani da an kace fa ghasulu wujuhakum bi in an wa aydikum ilal maraik wa sa bi ru'usikum wa arjulukum ku sha haka abin nan kan ku da kawahunku wa ta qira'a mai cewa wa arjulukum saboda aka ya sai annabi ya ga suna yin alwala kowa ya kai kafahu maimakon ya wanke sai ya taɓa ruwa ya tafa. kamar yadda ake wa kai haka abin don haka tartibin shi yake to da yadda sun yi haka nan fana da bi ala sauti yayi kira da abin nan mahi karfin sautin sa yake wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar wato bani ya tabbata ga kawafu na wuta ba wai ba shahawa ake da wankewa ake yi <laughs> yau ka yau ka da ka ka da biyu ko ka uku kun kai ko wata wannan ya nuna ce don malami in yana karatu ya ɗauka sauki don ya tsoratar da abin ya ba abin muhimmanci wata kada ka yi kan kana bacci sai kuta ne ba su ba su damuwa hmm. kuma haka ko ni za ka yi wata kamar yadda kake faɗa ka mutane za su yi उनको हराऊं ये लीली लौटा ही नहीं सही बात है eh sai a kawai da ke da sai da abin nan wajen ikama ga sallah ba a yi sallah idan abin nan eh, mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kowa ta ce yana abin nan eh, sai da abin nan wajen ikama ga sallah ba a yi sallah idan abin nan eh, mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kowa ta ce yana abin nan amma ya kama Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كان مجمع بقوة يا نبي eh sannan bayan haka nan kuma kuna ji wurin hadisi ana cewa haddasana ko akhbarana ko sami'ina shin akwai bambanci ga waɗannan kalmomi ba muna ba aiki na ilimi babu kaulin muhaddisi wato magana mai ba da haddasa na wato malamin mu ya faɗa muna au akabarana ko an ba'a na na ba daga labari a akhbar daga khabar haddasa daga hadis duk labari wannan ya halatta ko bai halatta ba wa qala al-humaydi sannan humaydi yace kana inda ibn yana wurin ibn uyayna ibn uyayna na cikin manyan malamai sai da yace haddathana wa akhbarana wa anba'ana wa sami wahidan duk waɗannan kalmomi abin na amana su guda ko wani sai amfani da su ba laifi kace wani ya gaya ni ko ya ba mu labari ko na ji kun hanta ko wa qala ibn mas'ud inda da yace إمام حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سابق المسجد وأتى النبي أبا ملاباري أنت